Barka da zuwa tashar taska. Danna subscribe. kokarinta na ƙara dankon zumunci a tsakaninsu ƙungiyar tsofin ɗalibai na kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi, sashin nazarin harsuna ta shekarar 2016 sun gudanar da gangamin taron su na shekara-shekara da suka saba gudanarwa a ɗakin taro na aliyar da ke kan titin zaria road na ibawa yan lemo a yayin gudanar da taron ƙungiyar ta kaddamar da kwamitoci guda uku kwamitin dattijai kwamitin zirga-zirga da kuma kwamitin ilimi inda a ƙarshe ƙungiyar ta ga dacewar fitar da takarda. da tattara bayanai na kowane ɗan ƙungiya haɗi da katin shaida duk dai a ƙoƙarin ganin an haɗa kan 'yan ƙungiya domin a gudu tare a tsira tare kuma kammala waɗannan ayyuka ke da wuya sai aka shiga fagen bawa ciki haƙƙinsa inda aka ci aka sha aka yi an, aka gode wa Allah kuma ganin yadda ƙungiyar ta yi hidindimu sa wasu daga cikin malamai na sashin koyar da harshen Hausa suka bayyana jin daɗinsu dangane da yadda suka ga ɗaliban sun haɗa kansu inda suka bayyana cewar sunana sani bashir alangasi malami a sashen koyar da hausa na jana kwalejin tsari da ke kano ƙungiyoyin ɗalibai suna taka muhimmin rawa kwarai da gaske a wajen tallafawa makarantu da ɗalibai amma matsalar da ake samu shine kula shugabanci kullum muna kira ga ƙungiyoyi na tsofaffin ɗalibai su dage su jajirce su nuna cewa abin da suka zo da shi shine san tallafa ma tsofaffin dalibai ɗalibai da ɗaliban da suke ciki da kuma makarantar gaba ɗayanta. Sunana na Habibu Isa Kurawa malami a ɓangaren taɓa kiɗi taɓa karatu sashen koyar da Hausa na kwalejin Sa'adatu Rimi ta Kano. Alhamdulillahi wannan taro mun yi matukar farin ciki da shi domin wannan ta nuna mana cewa mun sami zakakuran ɗalibai waɗanda suke ƙaunar juna waɗanda kuma suka jajirce bisa ilimi da aiki da shi domin cewa ilimi daban kuma karatu daban. Haka zalika wasu daga cikin 'ya'yan ƙungiyar sun bayyana farin cikin su tare da jin daɗinsu dangane da yadda suka ga malaman sun ba su haɗin kai. Alhamdulillah ina godiya Allah bisa wannan abu da aka yi kokari da shugabanni wannan kungiya suke na ganin mun haɗa juna mun yi zumunci da wani tsara muna fata Allah wani zai mun ta mana ya ƙara albarka a cikin tafiya. Gaskiya na ji matukar farin ciki wanda ban taɓa jin irinsa ba kasancewar an ba da dukkanin gudunmawar da ake bukata wajen zuwa wannan taro Allah Ubangiji ya ƙara wa dukkanin ɗan wannan ƙungiya lafiya da kuma Allah ya mai da kowa gida lafiya. Daga ƙarshe shugaban wannan ƙungiya Usman Ibrahim Usman ya bayyana jin daɗinsa tare da miƙa godiya ga waɗannan malamai da suka samu halartar wannan taro tare da jan hankalin 'yan ƙungiya a kan su ƙara jajircewa domin ganin ƙungiyar ta samu tsayawa da ƙafafunta, Ƙarshen rahoton kenan Umar Ibrahim Sani mai na da abawa. Kwamishiniyar ma'aikatar mata da ci gaban al'umma ta bayyana cewar gwamnatin jihar Kano ba za ta zara ido ana cin zarafin ɗan adam a wannan jihar ba, inda ta bayyana matsayar ma'aikatarta akan al'amarin da ya shafi wata karamar yarinya da kuma sauran waɗanda aka turke su tamkar dabbobi, inda ta bayyana cewar wannan karamar yarinya mai suna Zainab wadda wata yar uwar mahaifinta take azabtar da ita ta ƙonawa da wuka wani lokacin ma ana yanka ta da reza. Yarinyar ta shiga wani mawuyacin hali inda har ta sai da ta samu ƙarin kulawa ta jami'an lafiya inda aka ƙara mata jini da kuma ruwa ta bayyana cewar ma'aikatar mata ta bata kulawar da ta kamata Dr. Zahra'u Muhammad Umar ta bayyana cewa sauran mutanen da suka gamu da iftila'i aka cirke su a gidajensu kamar wani Ibrahim dan mama da kuma Ahmad sai kuma wani karamin yaro da aka daure shi tsawon shekara guda wanda ta bayyana cewa lamarinsa bai zo hannun ma'aikatar mata ba ta bayyana cewa dukkaninsu waɗannan mutane da Allah ya tona musu asiri suna hannun hukuma kuma za su girbe daidai da abin da suka shuka. Kwamishiniyar ta bayyana cewa suna bawa mutanen da ake kula da lafiya lafiyarsa asibitoci kulawa ta musamman inda suke duba su kuma a kowane lokaci suna ziyartarsa asibiti domin duba yanayin lafiyarsu ta kuma bayyana cewar mutane su ji tsoron Allah domin dukkanin abin da mutum yake Allah zai toya masa asiri wani lokacin don haka ta bayyana cewar jihar Kano wannan a masifu su kadai sun isa su zame wa mutane ibtila'in da zai jefa su a wani yanayi inda ta bayyana cewar kowa tsakaninsa da mahalicci ya kula da hakkin da Allah ya ɗora masa inda ta ce waɗannan mutane su. su suna hannun hukuma banda mace guda ɗaya wadda ta tsere bayan ta azabtar da wannan kankanuwar yarinya marainiya wadda ba ta da uwa bare uba kuma a yanzu haka ma'aikatar mata ta danka wannan yarinya a hannun kakarta da ta haifi mahaifinta inda suka ba ta damar kulawa da karamar yarinya mai suna Zainab wadda aka sallame ta daga asibiti a halin yanzu Jamila Suleiman Aliyu Azare da Abawa asmaman da ta saba kaiwa rundunar hizba ta karamar hukumar kumbotso karkashin jagorancin babban kwamandan na karamar hukumar gwani murtala muhammad a wannan karan ma rundunar ta yi nasarar cafke wasu mutane guda biyu waɗanda ake zargin su da safarar kamun uwan laifi daga unguwar sabon gari zuwa karamar hukumar ta kumbotso inda ko a baya bayan nan sai da karamar hukumar ta yi ƙaurin suna wajen dakile fataucin kamun uwan laifi a karamar hukumar ta kumbotso inda a wancan karan ma ta yi nasarar kama wasu mutane da su ma suka yo safarar kamar uwan laifin daga unguwar sabon gari zuwa karamar hukumar ta kumbotso kuma ko a lokacin da suka matsa su ne suka samu masaniya dangane da waɗannan da aka kama na wannan lokacin kuma yayin da hukumar ta kama wanda ake zargin sun bayyana irin nadamar su a shaidu kwatar hukumar da ke karamar hukumar kumbotso kawai ni na kira shi ya ce man bai da maki kekeken keken sa fa riga da ya siya na ce mishi eh, kawai kaya nake so in dai akwai inda zai samu keke ce min eh bari in gwada da in nema abun wani sa sai na ce mai in nema aka bashi sai na ce mishi mu tafi muna ma tafiya mun tafi cikin garin ma ban ma kai shi ma ice ma ake siya abun ba kawai ce mai ne ya tsaya ake siya giyan ba ce mishi ne kawai ya tsaya daga nan gun ya tsaya ya ce mu shi yana jin yunwa bari ya sauka ya siyi doya idan ya taso ma daga aiki ne a kamfani sai na ce mai to shikenan ba matsala so ya je ya siyo doya kamin nan siyo doya yana ƙetarowa mu ma mun na riga da na ɗauko kayan da yaran shagon mun taho kawai aka sa kayan sai muka taho da shi muna ma hanyar tahowa mun shiga cikin sabon abuja kenan nan fan shekara sai ga hukuma yan hisba suka ga musu suka tsaye da musu suka mu tsaya muka tsaya mene a ciki shi ya tsaya sai ce to gaskiya giya ne magana ne ta gaskiya shi ma direban a daidaita sahun da ake amfani da mashin din nasa wajen safarar kamun uwan laifin a fadin karamar hukumar ta kumbotso ya bayyana nadamarsa dangane da yadda ya ce wannan shine karo na farko da aka taba kama shi da wannan laifi inda a karshe ya alkawarin ba zai kara aikata irin wannan laifi ba da na yi tukin ɗan tsawo kafin na sayar da shi yanzu wannan ɗan tsawon ma na wani na karɓa na fita shi ne ya same ni roƙa nake wa al'umma a taimaka gaskiya dai a wannan ba a taɓa kama ni ba ban taɓa yi ba sai wannan gwani murtala muhammad shine babban kwamandan hukumar hizba da ke karamar hukumar kumbotso ya bayyana hanyar da suka bi domin ganin waɗannan mutane da ake zargi sun shigo komar hukumar inda ya ƙara da cewa a sunana gwani murtala muhammad kwamandan hisba na karamar kuma kumbosu to alhamdulillahi kamar yadda dama na gaya maka a baya idan kere na yawo zabo na yawo to za mu rinka haɗuwa da su idan ba su gaji ba mu ba za mu gaji ba saboda haka a muna da 'yan sabalas ɗinmu kuma muka baza su muka samu labari kuma daga bisani muka tura jami'anmu kuma suka je suka ramda su suka rafke su da a ƙarshe kwamandan ya roƙi al'ummar ƙaramar hukumar kumbotso da ma al'ummar jihar kano da su ringa bawa hukumar hizba haɗin kai a duk lokacin da suka ga ana aikata abubuwan da bai dace ba ƙarshen rahoton kenan buhari ali abdullahi zare da